Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 48 a wani gumurzu da aka yi da 'yan bindiga bayan maharan sun kashe mutane 28 a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Lantan ta kudu a nan jihar Plateau. Kakakin rundunar tsaron Kaftin Salisu Mustapha ya mun ƙarin bayani kan lamarin. Ranar 27 ga wata, ranar misali karfe 1 na dare muka samu rahoton wasu Eh, 'yan bindiga da suka shiga kauyukan magama balgong da karkashi wanda suke karamar hukumar lantan ta kudu a jihar plateau suka yi atakin mutane a wajen haka kuma sun kashe kamar kimanin mutane 28 samun wannan rahoton mutanenmu suka je wajen domin su ceci waɗanda suke abin nan aka kai ma wannan hari zuwansu su kuma 'yan bindiga sai suka jiyo kan jami'an tsaro suna harbin su wannan harbe-harben tsakanin jami'an tsaro da su waɗannan mutane ya ɗauki lokaci kafin suka gudu amma a hakan still an kashe mutanen su kamar guda ashirin haka kuma akwai waɗanda aka harba da ba su yi guduwa ba an kama su an kama su da makamansu da kuma babura ma da suka ajiye a gefe haka da suke amfani da su suka zo wannan wajen an kama su ana musu bincike akwai kuma rahoton mutanen da suna guduwa wasu sun zo sun koyi na ƙauyuka guda biyu a gikamai da yamini sun kona gidaje kimanin 100 a wajen so wurin da yanzu alhamdulillah mutane sun fara koma ayyukansu haka kuma an ƙara jami'an tsaro a wajen kuma ba da wani matsala tun daga jiyan zuwa yanzu to kace akwai waɗanda wato aka ko kuma kuka kama da raunuka kun iya tambayar su ku samu waɗansu bayanai ya kwarai da gaske suna hannun yanzu waɗanda muka kama ɗin da raunukan kuma ana nan ana musu bincike suna responding to tambayoyin da ake musu kamar yadda na gaya miki ɗazu mun ƙara mutane a wajen so ba wani abin allah da zai ƙara tasowa a wannan wajen da a yanzu Ko a makon jiya an samu wani a mutsi tsakanin makiyaya da manoma da ya yi sanadin kisan shanu goma sha shida. Kan haka na tambayi kakakin rundunar tsaron ko tashin hankalin na jiya na da nasaba da kisan shanu da aka ce sun cinye wa manoma amfanin gona? e muna tsammanin haka da mun samu rahoton shanun da aka sata da aka kashe wanda a cikinsu mu kokari mu ma mun wasu an mayar amma lalle muna tunanin cewa yana dangantaka da wannan kisan sanu a yanzu haka dai an tsaurara tsaro a fadin jihar plateau don jiran ko ta kwana zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya